هم أولئك على أثري وعلمت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاه قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب, غضب من ربكم أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلقنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بم قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور نعم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a zama na hudu cikin darussa guda shida da yardar Allah za mu gabatar a wannan birni na Abidjan helikwatar gwamnatin kasar cote d'ivoire waɗanda suka jibanci gyaran zuciya da kuma tsarkin rai darasinmu a yau zai ɗauki mataki na hudu daga cikin matakai na gyaran zuciya waɗanda waɗannan matakai duk wanda allah ya azarta shi da su to Allah ya azarta shi da zuciya tsarkakakkiya kuma Allah ya azarta shi da rai tsarkakakke wannan mataki daga cikin matakai na ibada ta zuciya shi ne matakin manzilatin shukur wato mataki na godiyar Allah Allah madaukakin sarki ya yi wa ɗan adam ni'imomi irin ni'imomin da bai yi wa wata halitta irin ta ba kuma Allah madaukakin sarki bisa ga waɗannan ni'imomi ya cancanci bayinsa su gode masa Allah madaukakin sarki ya sanya godiyarsa ɗaya ne daga cikin ɓangarori guda biyu waɗanda su ne rassan imani guda biyu sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi ya ce al-imanu nisfan nisfun shukur wa nisfun sabar kace imani yana da bangarori guda biyu ne bangare na farko godiyar Allah bangare na biyu haƙuri da juriya akan hukuncin Allah waɗannan ɓangarori guda biyu su ne matakai guda biyu da za mu ɗora akan matakan da muka faɗa a baya matakin al wanda shi ne darasin farko da mataki na jiya matakin alkashiya Da kuma mataki na yau wanda shi ne matakin ashiru gobe kuma da yardar Allah sai mataki na asabar ashukur da asabar suna tafiya tare ne shi yasa ma sai suka zama nisfa al-iman wato rabin ko yadda aka raba imanin kashi biyu kowane bangare daya ya dauki bangare wanda imani baya cika sai da shi Allah madaukakin sarki ya hada asabar da ashukur a wuri daya inna fi zalika la ayatin li kulli sabbar shakur inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur as-sabbar shine mai yawan haƙuri ashakur shine mai yawan godiya karatunmu na yau ya shafi ashukur ne bai shafi asabar ba abinda ake nufi da ashukur shine nuna wa Allah maɗaukakin sarki an gode a kan ni'imarsa ana nuna wa Allah an gode ne a kan ni'imarsa da gabofi guda uku gaba ta farko ita ce godiyar Allah daga zuciya gaba ta biyu ita ce godiyar Allah a kan harshe gaba ta uku ita ce godiyar Allah da sauran gabobi na zahiri shukrullah ya azza wa jalla bil kalb wa shukruhu bil lisan wa shukruhu bil arkan ay jawarih godewa Allah da harshe shine al-i'tirafu wanda hadduthu bin ni'ima mutum ya rinka faɗar ni'imar da Allah ya yi masa yana mai jingina ta ga Allah sannan kuma mutum ya rinka ba da labari kar ya yi shiru ya faɗa kowa ya ji cewa shi mai godiyar Allah ne akan ni'imar da Allah ya yi masa. sannan kuma godiya wa Allah da zuciya shi ne ta hanyar mutum ya kudurta a cikin zuciyarsa cewa wannan ni'imar daga wurin Allah take ya yarda wa ma bikum min ni'matin نعم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لا يدد شباب وتنئما دلاسة ساميشي face asalin tushenta daga wurin Allah يجي don haka ana gode wa Allah da zuciya ne ta hanyar yarda a cikin zuciya cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ba da kowace irin ni'ima kuma mutum ya rinka ji cewa ya yarda a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya ni'imta shi da ita kuma yana godiya a kanta sannan kuma gaba ta uku da ake godiyar Allah da ita ita ce dukkan sauran gaɓoɓi ta hanyar aiki aikin da zai nuna cewa mutum ba butulu ba ne mutum kuma ba mai kafircewa ni'imar Allah ba ne a kanta ne wato ni'ima ta biyu ta al-lisan akan ta ne Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'ima kuma ta uku akan ta ne Allah ya ce ilmanu ala dawud shukra ilmanu ala dawud shukra na'am wa qalilun min ibadi yashkur Allah ya ce kadan ne daga cikin bayina waɗanda suke godiya godiya a wurin Allah tana da muhimmanci da shi kansa Allah ya sa wa kansa suna mai godiya kuma ya yaba wa masu godiya kuma yana gode wa masu godiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ara wannan sunan wa bayansa na kwarai waɗanda ya ce a koyi da su Allah ya kira kansa da cewa shi shakuru ne ya kira kansa kuma da cewa shi shakir ne Allah madaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata من شعائر الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نعم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله يأتي شيني شاكر شيني بيقوديا sannan Allah ya ce shi shakur ne وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الله يشيشين الشكور da الشاكر da الشكور duka sunan Allah ne ma'anarsa ne Allah ne mai yawan godiya ta ne Allah yake gode mana yanzu mun cancanci har Allah ya gode mana me muka yi da Allah zai gode mana to amma saboda siffar godiya siffa ce ta nagarta siffa ce ta kamala sai Allah ya siffantu da ita mu bayinsa ne yana iya sa mu kuma zaune kuma dole mu muyi ko akwai sakayya ko babu sakayya amma saboda karinci irin na ubangiji wa rabbukal akram sai Allah ya zama yana godewa idan mun yi shi yasa Allah madaukakin sarki don godiyarsa idan ka aikata kyakkyawa guda ɗaya sai ya gode maka ba zai baka lada guda ɗaya ba sai ya baka lada goma من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها wannan godiya ce ga Allah idan Allah ya ga dama saboda Allah ya ba mu ido ya ba mu baki ya ba mu kunnuwa ya ba mu hannaye ya ba mu kafafu ya ba mu kowace ni'ima idan ya ga dama zai ce ku yi don ku biya wancan bashin har mu mutu mu gama rayuwar mu ba za mu iya biyan wancan bashin ba Allah bai ce ya ba ce yana biyan mu bashi mu biya shi ba sannan idan Allah ya ga dama da karfin akan dan adam sai ya ce mu yi don dole tunda shi ya halice mu kuma in mun yi ya ma ba zai biya ba kuma ba wanda zai ce ya yi zalunci Kama Allah saboda godiyarta sai ce in kun yi zan biya idan an zo biyan kuma da in Allah ya ga dama da sai biya daya tun da ɗaya kai amma sai kai ɗaya sai Allah ya ce zai bada goma wannan godiya kenan sannan idan kai abin da ya shafi kuɗi tun da yadda zuciyar ɗan adam take da wato rowa da yadda zuciyar ɗan adam take da tattali akan rashin son bada kuɗi to sai Allah ya ce in dai harkar kuɗi ne to ba goma zan ninka maka ba sai na ninka maka sau ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة نعم في كل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء نعم الله واسع عليم bayan ciyarwa kuma Allah ya san yadda ɗan adam yake da kwaɗayin shi ya ci yana rowan ya bayar ba ka wanda ya bayar sai Allah ya ninka masa saukari bakwai yana kuma kwaɗayin shi ya ci Ta wanda ya iya haƙuri bai ci ba ya yi azumi to idan Allah ya tashi taka masa shi kuma sai ya sa babu adadi a ciki saboda godiyar Allah akan kajin yunwa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce illa siyam fa Kuli li wa ana ajzi bihi ni nake sakawa akan azumi shi ya fi karfin idan kayi daya a maka goma ya fi karfin idan kayi daya a baka guda 700 Allah kada ya san nawa ne zai baka kada ya san yadda dan adam yake da son ransa idan an masa abin da ba daidai ba kowa yana so sai ya rama sai Allah yake idan ka iya kayi hakuri akan abin da ba daidai ba to idan Allah ya tashi baka lada shi ma babu iyaka saboda godiyar Allah akan masu hankuli shi yasa yake inna ma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ghairi hisab Allah yana cikawa waɗanda suke da hakuri ladar su ne da sakamakon su ba tare da kidaya ba ba tare da kididdiga ba wannan duk yana nuna yadda Allah yake da godiya sannan zaka yi shekara ka yi shekara biyu ka yi shekara goma ka yi shekara saba'in kana saba wa Allah Allah saboda godiyarta a rana ɗaya idan ka zo ka ce Allah na tuba sai Allah ya yafe maka zunuban da ka yi shekara saba'in kai kuma ka tuba sau ɗaya inda Allah ya ga dama sai ce kowane zunubi ɗaya tuba guda amma duk zunuban da ka aikata ko da za su cika sama ne قل يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم وما تبو da cikar rahama na Allah mafi girman laifin da zaka masa a duniya shine kafirci amma saboda godiya ta Allah idan bawansa kafiri ya gama kafircinsa ya dawo ya ce wa Allah na dawo to sai Allah ya ce saboda godiyar Allah ga bawa sai Allah ce na karbe ka kullin ladina kafaru in yantahu kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah yake ka ga wa kafirai in yantahu in dai za su tuba in dai za su daina kafirci su dawo yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu duk abin da ya wuce sannan haka bawa kuma wanda yake musulunci ya daina sallah ya iya ba da zakka an yi ta wa'azi wa'azi sau saba'in da yi aiki ko sau ɗaya ba a rana ta ƙarshe idan ya tuba kuma ya zo ya yi sallar kuma ya azumin ya kuma ya ba da zakkar to Allah matsaukakin sarki ce a wannan ranar Allah zai yafe masa gaba ɗaya abin da yi kuma ya zama daidai da sauran dukkan musulmi inda har Allah ya yafe masa فإن دعموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نعم ونفصل الآيات لقوم يعلمون الله يقول إذا سكتوا سكتوا سكتوا suka tuba suka dawo suka ba da zankar to sun zama ɗan uwanku a cikin addini kun zama iri ɗaya da su saboda godiyar Allah ga bawa wanda ya yi laifi to ya kake tsammani godiyar Allah ga wanda ya yi daidai shi yasa siffar godiya siffa ce ta girma siffa ce ta nagarta wadda Allah maɗaukakin sarki ya siffantu da ita to kuma yake ba da lada mai yawa akan wanda shi kuma yayi koyi da shi akan wannan siffa. in dai da ta babin cancanta ne ba mu cancanci Allah ya gode mana ba mu ne muka cancanci mu gode wa Allah amma Allah saboda cikarsa saboda wato karramawarsa wa rabbukal akram sai Allah ya sa kai kuma sai ya gode maka babu wanda yake godiya irin godiyar Allah ba wanda za ka yi masa laifi shekara saba'in rana ɗaya ka dawo ka zo ka ce ga kanan ka dawo kuma a ranar Allah ya karfe ka kuma ka zama daidai da waɗanda suka yi shekara saba'in suna bin ka kowa in mutum ya dawo sai ya ce kai a'a sai na sake tunani ko kuma sai ya ce sai na koya maka hankali ko kuma kana martaba ta ƙasa in ma ya karfe ka kenan amma shi a ranar da ka dawo a ranar ka yi daidai da duk sauran ɗan uwanka fa ikwanukum fil din wannan duk Allah ya siffantu da shi kuma ya gaya mana saboda mu ma mu koya mu zama masu godiya amma godiya ta farko ka fara gode wa Allah domin duk wanda bai gode wa Allah ba to ba zai zo kuma yana godiya wa waɗansu ba shi ta Allah sai ya ɗora maka ka gode masa ka gode wa sauran mutanen da suka cancanta ka gode musu wa wasailal insana biwalidaihi حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نعم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ألا يقول أن اشكر لي ألا يا وسيئة وكبولي مو ولوالديك كما الله يقول كبولي وإياينك نعم mutum na farko cikin halittun Allah da zaka gode mata shine iyayenka su suka sadar da kai da shi Allah ma inda ba su haife ka ba da baka san waye Allah ba da baka zo duniya ka zama bawan Allah ba to shi Allah da ya halice ka ka fara gode mata. bayan ka gode wa Allah sai ka kuma ka gode wa waɗanda suka yi sanadiyar zuwan ka duniya su ne iyayenka wannan duka Allah yana nuna mana ne saboda mu gane muhimmancin godiya to bayan Allah ya siffanci da siffar godiya dukkan annabawan Allah nagartattu masu godiya ne duk wanda zai koyi da annabawa to zai koyi da halinsu na yawan godiya zuriyar da man hamalna ma'a ذرية من حملنا مع نوح نعم إنه كان عبدا شكورا إن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين نعم شاكرا لأنعمه نعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يا موسى إني سميتك على الناس قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين misali uku kawai akan annabawa kenan annabi nuhu Allah ya ce mai yawan godiya ne annabi ibrahimu Allah ya ce mai yawan godiya ne da ni'imomin da Allah ya masa annabi Musa Allah ya ce masa ka gode wa Allah ka zama daga cikin masu godiya fa kun ma tuka don kun mina shakiri annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyidu shakiri Allah ya fifita shi saman kowa a duniya Allah ya ɗaukaka shi ya ce da shi wa rafa'ana laka zikra na ɗaukaka na ɗaukaka ambaton ka sama da ambaton kowa a cikin bayina duk inda ka je a duniya Muhammad sannan na jingina sunana da sunan ya jingina sunansa da sunansa ألم ترى أن الله مجد ذكره إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه, من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane wannan ni'ima da Allah ya yi mata ta kai ya tashi ya yi sallah ba wai don saboda yana nema a gafarta masa ba sai don ya gode wa Allah gafara kan Allah ce na riga na maka ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله يأتي ذي تلك النعمة تأكنك كما الله يأتيك مثل نعمة akan wannan ne sai tashi yana sallah har ta tafassara kadama har kafafunsa suna fashewa na na aisha ta ce ba za ka kwanta ka huta ba Allah ya riga ya maka Allah ya baka kyauta duk abin da kake so Allah ya baka ya ce wala saufa ka fatar ba. duk abin da ya baka a bayan nan da saura a nan gaba ma zai ci gaba da baka har sai kaji ka yarda cewa lalle an baka me kake nema sai ce da ita a a akunu abdan shakura shin dole zan zama bawa mai godiya ba idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai tashi ya tsaya ya yi sallah a cikin dare wata rana ya cike daren wata rana ya rabin daren wata rana ya ɗauki wani ɓangare na daren wannan duka don ya nuna cewa shi abdul shakur ne saboda ya riga ya samu to wanda bai samu ba yana lalube shi kuma ya ne alama ce ta godiyarka a matsayinka na bawa ka nuna wa Allah ka gode da ka zama musulmi wannan zama musulmin babu wata ni'ima da Allah zai maka kamar a ce ya zaɓe ka musulmi shi yasa Allah ya ce ya cika ni'imarsa akan musulmi لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كفن آل إمدان نعم إذ بعث رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم نعم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين سنوكما Allah yake al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan duk wanda Allah ya yarda masa da musulunci kuma ya zaba masa musulunci to wannan faqad atamma alaykum ni'matahu shine wa atmamtu alaykum ni'mati na gama cika muku ni'ima me kuke nema muku da nan bayan na baku musulunci kuna ganin mutane suna kafirci kuna ganin mutane suna aikata addinai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دو أن ba أن الدين إن باب مسلم شيبا ثم ذاك الأمة بكما يأي أسارة دو بوتر a banza ne. kun kuma sai Allah ya sa kuna bauta wa Allah shi kadai wannan ni'imar ta cancanci ku nuna wa Allah godiya shi yasa dukkan ibada da muke yi din nan ana yin ta ne akan godiya ga Allah dalilin da yasa Abdullahi ibn Mas'ud kamar da ibn al-Qayyim a cikin madarijus saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin manzilatul shukr yace wannan addinin na musulunci gaba ɗayansa an gina imaninsa ne a kan godiya da kuma haƙuri godiya ita ce take sa duk abin da Allah ya umarce ka zai ka yi saboda ka nuna ka gode masa da ma har ka zama cikin waɗanda zai musu umarni kamar yadda wannan ayar take karman nan lahu ai Allah ya maka ni'ima da ya sa annabi yana karanta maka aya yanzu kai ka kai darajar da za a turo manzon Allah zuwa gare ka a ce zai koya maka aya inda ba don ni'imar Allah ba ai baka kai ba manzon Allah ya fi karfin ka amma saboda ni'imar Allah sai ce manzon Allah ya zai koya maka kuma shi ya koya maka duk abin da muke karba addini muna cewa sunnarwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za mu yi sallah irin tawa tasa hajji irin nawa nasa azumi zakka komi da komi namu daga gare shi Allah ya nada maka malami ya zama shine Muhammadu Rasulullah aka mata ka gode wa Allah akan wannan shi yasa yake dukkan ibada na addini shukur ne godiya ce ga Allah da Allah ya zabe ka cikin waɗanda manzon Allah zai koya musu shi duk wanda bai riki manzon Allah a matsayin malamin sa ba yayi asara ko bai gode wa Allah ba shi yasa Allah ya cika ni'imarsa akan ahlu sunnati wal jama'a duk wanda yake wata al'ida idan da za a tambaye shi wane ne shugabanka kafin ya faɗi manzan Allah sai ya faɗi wani tuku sai an yi ta can ai ta hawa ai ta hawa kafin can ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ahlu sunna ana tambayarsa, wane ne shugabanka zai ce Muhammadu Rasulullah kuma kowace irin al'ida take a duniya akwai sunan wani a jikinta ahlu sunna ne kadai sunansa sunan aqidarsa sunan tafiyar manzon Allah ana cewa sunna ko ya san sunna sunnatu waye sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai dai ce fa alaikum bi sunnati duk wanda yake wata aqida in ba sunna yake yi ba to ba za a jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam farko ba sai an jingina ta ga wani wani ne wai zai kai ka wurin manzon Allah kai kuma ahlus sunna sai Allah ya sa daga wurin manzon Allah kake karba kai tsaye wannan ni'imar Allah ce ta cika a kanka to ashkur shine duk abin da Allah ya umarce ka sai ka aikata asabru kuma shine duk abin da Allah ya hana ka shi kuma sai ka bari Sau da in ba haƙuri ba ba abin da zai iya sa Allah ya hana ka abin da ranka yake so shi ta Allah ce bin li hukumi rabbi فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وانا دي أنا أتذكر أتوب إن شاء الله أكل الصبر amma karatun yau akan shi shine ka gode wa Allah duk wanda baya gode wa Allah ba zai bauta wa Allah ba shi sa Allah matsaukakin sarki ya karantar da mu godiya gare shi a cikin al'amuran ibada godiya gare shi a cikin al'amuran al'ada godiya gare shi a cikin ni'imomin da Allah ya bamu a cikin al'amuran ibada Allah ce ku gode wa Allah da Allah matsaukakin sarki sa kuka zama a wurin ta kuke karɓar hukunce-hukunce a cikin ayar taimama a cikin suratul ma'ida sai Allah ya cika ta da godiya ga Allah na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم نعم. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه نعم ما جعل الله ما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم نعم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah ya yi bayani akan hukunce-hukunce na addini sai ce wani rutin ma ni'imatahu alaikum don Allah ya cika ni'imarta a kanku ta addini wala Allah kun tashkuru kuma don ku zama masu godiya don haka akan addini ka gode wa Allah da Allah ya sa ka samu damar da za ka iya yin addinin godiyar ka ga Allah ita ce ka tsaya ka yi addinin irin yadda Allah yake so kuma ya yarda sannan Allah ya ce a cikin al'amura namu wanda Allah ya yi mana na ni'imomi na halittar mu da abin da Allah duka ya azanta mu da su duka mu gode wa Allah akai Allah ce ka gode wa Allah akan gabobin da ya maka والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله مدعوك جنسر كيشي سبب لكم بولي لنسل ياموكو إدو نسل ياموكو جي نسل ياموكو زوجيا دلاكو إتناني لإنتا sannan Allah ya ce kun fito daga cikunan iyayenku ba ku san komai ba da ni'imar Allah sai Allah ya tsanar da ku wannan duk saboda Allah yana so ku gode yanzu sau nawa ne a matsayinka na bawa na Allah ka zauna kafin ka yi complain wa Allah akan baka ban kaza baka bawa ne baka raba ni da abu kaza ba ka rabawa ne da shi na yi ta ka ka raba ni da shi baka raba ni da shi ba sau nawa kuma ka gode wa Allah akan ni kuma ya Allah ka ban ido baka ba su wani ba ka ban kunne ina ji baka ba su wani ba ka ban zuciya ina tunani baka ba wani ba shi nan shi ma ka ne tare aka haife mu a duniya kai ka halicce mu amma kuma Allah ka sa shi ya zama ma'aukaci ni kuma ina da hankali ka bani alfu'at ina tunani wane makaho ne ni kuma ina gani sau nawa ka zauna ka tuna da wannan ni'imar ka gode wa Allah a kanta sau nawa ne ka zauna ka tuna da cewa ɗazu ka ci abinci ba wai kawai ka ce alhamdulillah ba sai ka zauna ka tunani sai ka ce wannan abincin da na ci inda ba don na ci yau na ci jiya na ci shekarun jiya ba da yanzu na mutu amma saboda in rayu Allah ya ban abinci da ni da abincin duka babu wanda ni ne na samar da shi Allah ne ya samar da ni kuma wani samar da abincin da zan ci Allah ya gama mun ko sau nawa ka zauna ka tuna wannan sai ka gode wa Allah akai ba kawai kana ci ka ce alhamdulillah ka tashi ba a'a ka tuno da girman ni'imar da ke cikin abinci yanzu wani yana kwance yana da kuɗin abincin wanda zai iya ɗaukar nauyin ka kai kun fi dubu amma shi ba zai iya cin abincin ba yana kwance bai da lafiya sai dai a ɗaura masa ya rinka bi ta jijiyoyinsa kai kuma Allah ya sa kana ci shi da Allah ya ce ku rinka tuna abincin ku sai ku gode wa Allah وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Allah ce ya kulu min samari don su ci daga ƴaƴan itatuwan abin da Allah ya halitta wa ma su aidihim ba hannunka bane yayi afala yashkurun Allah ce zuba za ku gode ba akan wannan kukan da muke wa Allah da complaint din da muke wa Allah kai ka ce ba abin da Allah ya taɓa mana galibin mutum ya daga hannu a wurin Allah Allah ka ƙara mun ne ko kuma akwai matsala Allah ka raba ni da shi amma Allah na gode kawai ka dauke hannunka haka muna yi wa Allah haka duk wanda ya daga hannunsa kawai yana neman ƙari ne duk wanda ya daga hannunsa Allah ka mu kawai kai ka ce Allah dama kawai shi daga matsala sai kuma ya baka kaɗan kullum Allah ka ƙara mun kaga kaɗan kenan mm. Allah ka raba ni matsala kenan mm. amma Allah na gode sai ka sauke hannunka don Allah tauna muke wa Allah wannan shi ta Allah ce afala yanzu ba za ku gode ba kun ci kun sha alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina أنعام أولم يروا أنا نعم. خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا نعم وذللناها آه. لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون نعم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم, ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله كبوتا نيبا راسو دوبا با أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا دهنم hannunmu muka halicci an'aman dabbobin da suke hawa famin ko rakubuhum wa min ha ya'kulun dabbar nan tamu ita za su hau kuma dabbar nan tamu ita za su yanka su ci don Allah dabbar taka ce dabbar duk da kake ci Allah ne ya halicce ta kai ma ya halicce ka kuma sai ce kai kuma ka ɗauke ta kai shi inda ya gara ma da ya juya sai ce ita ce za ta ci kai kuma da Allah ce kai za ka ci sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce walahum fiha manafi'a a cikin dabbobin banda ci da hawa din akwai su amfani ko yanzu na ce ku kirga ba za ku iya gama kirgawa ba in aka yanka dabba abinda za a ci ya ake ɗauka, ba abinda kike zubarwa a jikin dabba sai dai in baka san inda ake sayarwa ba akwai wanda za ka ci akwai wanda za ka cire mai akwai nono akwai gashi akwai fatar akwai kofaton akwai kahon duk abin da yake jikin dabba abin sayarwa ne wala kun fiha manafi akwai amfani da yawa wa mashari da abin da zaka sha ana ce afala yashkurun ko ba za ku gode ba wannan akan abin da muke ci kenan na nama da abincin tsirrai haka kuma sauran ni'imomi da Allah ya mana ya cika duniyar nan da ni'imominsa Allah yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na'am innal insana lawalun kaffa dan adam mai butulci ne inda zaka ce dan adam ya kirga ni'imomin Allah akan da ba zai iya kirga su ba to amma dan adam sai zama mai butulci shi yasa Allah madaukakin sarki ce abin mamaki ne akan dan adam da rashin godiyarsa shi in ya samu shi ne ya san Allah amma in bai samu ba a to shi kawai shi Allah wulakanta shi yayi فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن إذا الله يباشي نعمة تقول الله zai ce Allah ya karrama shi Allah ya girmama shi wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan amma in dai Allah bai bashi kudi ba sai ce shi Allah ya wulakanta shi shi dan adam wai bai san Allah ba sai akan kudi dan adam bai san wata ni'ima ta Allah ba sai kudi ce ta wani ya zo cikin ya samu wani a cikin magabata sai ce wani ka ban kuɗi yace ah. ce ka manta ubangiji ne ka zo wuri na wani ka ban kuɗi sai ce mishi ayya yanzu ubangijinka ya jarrabe ka ka zo ka kawo ƙara a wurin bawansa da kake tsammani ni zan iya sai ce da shi na so ka sayar mun da ya tambaye shi yake mishi ya baki nawa ne wani kuɗi ya faɗa a cikin dirham sai ce da shi ina so ka sayar mun da idan dunanka akan dirham akan dinari dubu ɗari biyar sai ce ha ba zan sayar ba ce da gaske na da kuɗin zambiya ya ce ba zan sayar maka ba ce so sayar mun da hannayenka dinari dubu ɗari biyar kaga dinari miliyan kenan ya ce a gaskiya shi ma ba na sayarwa ba ne yake sun sai mun da kafafunka dinari dubu ɗari bai dace a shi ma ba zan sayar ba yake Allah in ka sai mun zan baka kuɗin sai sa yanzu a yanka mu sai in ajiye shi kenan ka je ka kashe kuɗin sai ce a ba zan sayar ba sai ce to kai wani irin bawan Allah ne yake a yanzu haka mun yi cinikin miliyan ɗaya da rabi kana da kayan sayarwa kuma ka zo kana kuka akan Allah bai baka ba ga shiga kuɗi ga kayan sayarwa yace sau nawa ka je ka gode akan wannan kuɗin kafin ka zo ka roƙa a ƙara maka wani wannan ya faɗa ne saboda ɗabi'a ta ce ta roƙo wanda yake da bukata in ya roƙe ka idan mabukaci ne wa amma sa'ila balatan harka baki mm. amma in wanda ya zama ya maida al'adar da ita ce roƙo don wulakantar da kansa ya maida cewa shi in ne ba kuɗi aka baki ba to shi ba a karrama shi ba komai kawai da kuɗi ake yi ya yace masa aika kayan kuɗi a jikinka sau nawa ka gode wa Allah akan wannan kayan kuɗi kana ta yawo da shi kuma kana ta yawo kana ta nuna wa Allah Allah bai baka ba me bai baka ba ga kayan kuɗi ya jama'a wannan karatu na yau yana jawo hankalinmu ne a kan mu zama masu yawan godiya ga Allah sama da yawan yadda muke yawan kuka da yawan korafi da yawan complain <laughs> kukanmu ya yi yawa kuma wallahi babu wani abin da muke so wanda Allah zai mana ba shi da Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum wa atakum min kulli ma sa'altum na'am wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na'am innal insana lazalumun kaffar Allah yake duk abin da kuke nema Allah ya baku babu wani abin da ɗan adam zai iya tunawa a duniyar nan yana bukata wanda Allah ba bashi ba ka dubi halittar ka kawai ka ga yadda Allah ya yi ka a tsaye babu wani abu da ɗan adam ya samu a jikinsa wanda roƙo ya yi kafin aka ba shi kuma babu wani abun da ɗan adam ya taɓa roƙon Allah wanda ya kai tsada sama da wanda Allah ya ba shi kyauta bai roƙa ba ban sani ba kun gane wannan magana duk abin da ka taɓa roƙon Allah ya baka bai kai idon da ya baka daraja ba roƙon Allah ta yi baka ido alam na ja'al lahu alam na ja'al lahu ainihin shi kadai ولسانا وشفتين دكما مين وهديناه النجدين دولونا دبي شي دان ادم با babu wani dan adam da aka haife shi ba ce sai ya samu shafi a ahsani tarbiyyah duk abin da yake bukata a jikinsa Allah ya san abin tun kafin shi ya san shi kansa ka zo ka ɗaga hankalinka har mutum yana ji cewa wai in Allah bai bashi kuɗi ba rabbi a hana ne Allah ya wulaƙanta ne ga suwa ne ga kullum hankalinka yana kan suwa ne akwai mutane bayan Allah da kana kwalla faranta akan yanayin rayuwarsu su kuma wallahi ta yi kafi su ni'ima inda za a buɗe matsalarsu kai ba za ta iya ɗaukanta ba saboda dan adam idan bai gaya maka mecece damuwarsa ba to kamar shi kawai ba wani dan adam a duniya da Allah ya shi wanda bai da matsala ko bai da jarabawa kowa dai da irin tasa ne kai taka jarabawar a bangaren kuɗi ne to shi kuma tasa jarabawar tayiwa bangaren lafiya ne da kuɗi da lafiya wanda ya fi muhimmanci to wani kuma jarabawarsa ta mafi duka wannan jarabawar addini ne annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce duk jarabawar da Allah zaka mu wala taj'al musibata na fi dinina Allah karka sa in zama wato musiba jarabawa ta ta zama akan addini ne ai idan Allah ya baka addini ya gama maka komai abin da ya rage kai ta godiyar Allah Allah rama duk bawan da yake yawan godiyar Allah wallahi baya bukatar da yaro roki Allah in kana yawan godiyar Allah Allah zai ga Allah ya fi ka sani me kake so sai Allah ya baka kyauta aya ta alqur'ani wa idza azana rabbukum wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid shi wannan ayar da ka karanta kaji inda Allah yake in kun gode mun kuma kuka roƙe ni cewa in kuka gode mun zan me zan tsara muku duk wanda yake ya ce wa Allah alhamdulillah Allah na gode akan wannan kuma kana faɗa da gaske kake faɗa wallahi sai Allah ya san me kuma kake bukatan ƙari sai ce to ga wani ma ka ƙara godiya ga wani ma ka ƙara godiya kuma da yawa daga cikin mutane suna rasa abu a wurin Allah saboda Allah sai ce ah, to da ban baka kaza ba ne ka gode ne ba gode ba kana ta ce baka ta ce ba zan bayar ba baka kwata ka isa ka kwata da za ka yadda da wannan da ya baka nasa ne sai ka ce na gode na gode sai to ga wani ma ga wani ma mutane da yawa suna rasa abu a wurin Allah kuma ko sau dubu ka roki Allah Allah ba zai baka ba domin baka gode masa ba saboda ya ce wala in kabartum inna azabi la shadid in ka ki godiya ba za a baka ba kuma kuma azaba ce za ta biyo baya saboda ka zama buturi baka gode ba akwai mutane da yawa da Allah yake biya musu bukata wallahi ba sai sun roƙi Allah ba saboda sun fika godiya ne akwai mutane da yawa daga cikin bayin Allah sun san yadda formula da password din da ake a samu kuɗi a samo mulki a samo ɗaukaka a samo kwanciyar hankali a samo lafiya a wurin Allah shine ka gode wa wannan na yanzu ko baka roƙi Allah ba Allah ya san kana bukatar kaza yadda ya san kana bukatar ido kana bukatar hanci kana bukata a daidai wuri kaza kuma Allah ya ajiye shi a inda ya dace baka zo ka ga gyara a ciki ba to haka a jikinka Allah ya san lokaci kaza da kafi bukatar kaza to lokaci ne sai kaga Allah ya baka lokaci kaza kafi bukatar kaza sai kaga Allah ya baka saboda Allah ya fi mu sanin me muke bukata a yaushe muke bukata ta yaya muke bukata kuma yaya zai bamu jama'a mu zo masu godiyar Allah mu zo masu godiyar Allah godiyar Allah daga mataki na farko shine daga mataki na cikin zuciya shi mataki na zuciya na godiyar Allah shine ka rika ji cewa da gaske fa Allah ya yi mu da gaske ni Allah ya ɗaukaka ni da gaske fa Allah ya ban Allah ya ban Allah ya ban sannan mataki na harshen ka shine ka rinka yawan faɗar alhamdulillah alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mai kyau ya zo ya ce alhamdulillah idan mara kyau ya zo ya ce alhamdulillah idan mai kyau ne kamar yadda yake cikin almustadrak na imamul hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama injina na Aisha idza ja'ahu shay'un yasuhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa idza ja'ahu shay'un yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal idan abin da yake so mai daɗi ya zo sai ce alhamdulillah idan abin da baya so ma ya zo shi ma sai ce alhamdulillah ita godiyar Allah fa tana sa Allah ya baka lada ko baka yi wata ibadar ba kawai kace ka gode wa Allah kuma ko da akan mummunan abu ne saboda duk wata mummunan abu da ta zo akwai abin da ya fi ta muni sai aka tsaya maka iya nan ka san abin da aka tare maka kafin aka baka wannan sannan idan wani mummunan abu ya zo gare ka sai ka ce alhamdulillah to yana iya sa ka wato ka ga Allah maɗaukacin sarki ya yi maka wani abin da za ka sha mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya aiko mala'ikan mutuwa wurin wani sai zai ɗauki ran ɗansa sai mala'ika ya je kai rahoto a wurin Allah sai Allah ya ce da shi duk da ya fi kowa sani sai ce da ka je ɗaukar ran ɗansa wanda yake so me ya ce sai ce ya ce wai alhamdulillah ya ce ka ɗauki ran ɗan nasa kuma ya ce alhamdulillah ya ce eh haka ya ce sai ce to ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna ku raɗa wa wannan gidan suna gidan godiya jarabawa ce ta same ka amma idan ka gode wa Allah saboda duk jarabawa da ta same ka ka rinka tunawa cewa wani laifi kai ba وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سيدة جسيم أبو تجيسا كبولي وألا إذا مصيبة تاتا ميكا جنم. shine Allah ce duk musibar da ta same ka wani abu ne ka yi mummuna yanzu na tambaye ka kana yi mummuna ko ba ka yi an kana yi kowa ya san yana yi to da Allah ya tashi saka maka sai bai barka ka je lahira ya kama ka da shi ba sai ce bari in maka a nan duniya ai ya kamata ka gode wa Allah ya tsoka ne inda Allah ya ga dama sai shiru ya barka sai rike abun sai ce sai ka zo za ka zo a yi haka amma sai ce ka je a nan kawai ka je a cikin cafanin gidanka ka ji a cikin kasuwarka ka ji a gonarka ka ji a rumfarka ka ji a wacece irin wayannan wahalhalu na yau da kullum sai Allah ya sa magana sai ta kare a can in an je kai laifi sai a ce to an yi maka musiba kaza shikenan ya kare yanzu wannan godiya wa Allah ya kamata ka yi akan musibar da ta same ka ko kuma bakin ciki ya kamata ka yi godiya ya kamata ka yi sa'annan kuma daga cikin ni'imar Allah akan wannan shine kayi laifi sai ya sa wani ya yi maka wani abun da ba daɗi ko kai wani abu ya same ka da ciwo sai Allah ba zai dake ka da kansa ba da Allah ya sa wani ɗan adam ɗan uwanka ya ke ka a cuce ka da kuma yasa kai da kanka ka je ka faɗa ka samu wani abu a cikin mota da shi ya dake ka wani ya kuma ga sauki sai Allah ya barka sai shi kai da ta a can ai dole ka gode wa Allah duk musiba to ballantana kuma ni'imomin Allah sun fi yawa a kanmu sama da matsalolin godiyar Allah ce ta yi mana kaɗan kar mu zama kamar yadda waɗanda ba musulmi ba suke yi idan damuwa ta dame su su rinka ji kamar gaba ɗaya duniyar nan ma babu komai a cikin ta mai daɗi mu rinka tunawa da daɗin da muka ji ya fi yawa sama da wahalar da muka sha kuma wallahi imomin da Allah ya yi mana a yanzu musamman al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamata mu yi wa Allah mutunci ba yanzu a wannan rayuwar yanzu na taso daga Najeriya na zo muku nan kilomita dubu nawa na share gashi nan na zo na same ku a nan yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ba kawai zai je kilomita 450 ne amma sai da yi tafiyar kwana tara kowace rana sai ya yi tafiyar kilomita 50 ni gashi na zo muku a cikin awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu yanzu wannan ni'imar da muka samu ta saukin tafiya kaɗai don allah ba ta ishe mu gode wa allah ba yanzu in kana so ka yi magana da ɗan uwanka za ka ɗauki waya ne ko ka danna lambobi sai ka yi haka kana bugawa sai ɗaga a china yanzu wannan abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taƙon Allah zai aika fa zuwa rum amma sai da ya rubuta sai da aka yi watanni kafin aka kai a jikin wasikar akwai min muhammadin rasulillah kai kuma ka bai kai yi ba a muhimmanci amma za ka yi cikin sauƙi a yau ka biya bukata kuma a yau a turo maka ka karba yanzu wannan ba za mu gode wa Allah akan wannan ba yanzu mu idan za ka yi sallah a masallacinka za ka yi sallah a cikin nutsuwa fanka tana hura ka ga haske masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ruwa yana zuba in ana sallah ruwa yana zuba yana jika shi ka shi ko ka kai shi yana yin sallah akan yashi yana sa goshinsa a ƙasa kai kana sallah a kafe kuma sallah ka kai ma an karba yanzu ba za ka gode wa Allah ba akan wannan ba mu wani ɗaya a cikin mu face yana da riga ɗaya biyu uku hudu kowa a cikin mu yana da riga sama da guda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna wani lokaci bai da rigar da zai sa sai wannan wanda ta yage sai zauna ya dinka ta kafin daga baya ya sa ya iya fitowa cikin mutane kai waye waɗannan abubuwa da Allah ya yi maka sau nawa ka zauna ka gode wa Allah amma ba za ka taba jin manzon Allah ya yi kuka wa Allah ya Allah ba a babu ba ya Allah kaza kan kuma kullum kuka talauci ina talauci yake me yanka ke me yanka ke nema da Allah bai masa ba talan wai in ana bukatar kuɗi me za a saya ina ce abinci ne baka ci sutura ne baka sawa wurin zama ne baka da inda kake kwana ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kwana fa baka iya shiga a miƙe sai ka sunkuya kafin ka shiga ɗakinsa inda yake kwana ɗakin da ɗakin na na Aisha ba ka iya miƙe ƙafarka ka mutum biyu mutum uku su zauna su miƙe ƙafa. sai dai a tattare haka saboda tsananin kuncin ɗakin haka duk jira din Annabi sallallahu alaihi wasallam suke ya taɓa kwanciya ya kusan wata guda yana kwanciya a ƙasa an shimfiɗa tabarma ta karamno ta yanda idan ya kwanta jikinsa duk sai ya yi zane-zane ko shimfiɗin zani kwaya ɗaya babu a kai Ali ibn Abi Talib ya zai kawo masa matashi yace ka daina tsora kanka akan dandamalin wato kasa da kuma abin da aka aje masa na itace yana tsora kansa ya kawo masa matashi yace ma ni wannan duniya ni ne ya hada ni da wannan duniyar dole sai na sa filo sai na sa matashi a kaina kafin in kwanta kai baka iya barci sai ka kishin gida sai ka hau abu mai laushi sai ka duk irin waɗannan ni'imomi da Allah ya mana amma ba ma duba ko ta muna gani Allah bai mana komai ba liman aka nada a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ja mutane sallah bai da riga riga da zai sa in ya sunkuya sai ana ganin tsarkin sa Amr ibn Salima yana matsayin liman kai yanzu kai ba liman ba kai ba ladan ba mamun ba kana tabun baya amma kana da riga bakwai da za gode wa Allah ba akwai abubuwa da yawa da muka ɗauka su ne ni'ima a wurin Allah kuma su ba komai ba ne abubuwan da a wurin waɗanda ba musulmi ba su ne ni'ima ɗin kaɗai mu kuma sai muna takara da su babban ni'imar Allah ya bamu ita ce lafiyar mu da imanin mu babu abin da kike bukata sama da wannan Allah ya baka amma kullum kuka muke yi zama in muka zo masu godiyar Allah Allah zai ƙara mana idan muka zama masu godiyar Allah Allah zai yarda da mu wa in tashkuru yarfa'u lakum idan muka zama masu godiyar Allah in tashkuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum in takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr na'am wa in tashkuru yardahu lakum Allah yana ta yarda da bawa idan bawa ya zama mai godiya sannan idan ka gode kuma Allah zai kara maka shi ne la'in shakartum na kuma sannan idan kana da godiyar Allah to yana sa Allah matsaukakin sarki ya saka maka da sakamakon aljanna wanda shi ne sakamakon da ya fi kowanne duk wanda yake godiyar Allah to irin waɗannan su ne waɗanda Allah zai ce a ranar lahira godiyar da Allah zai muku shi ne Allah zai ba aljanna amma idan baka zama mai godiyar Allah ba wala in kafartum inna azabi la shadid to lalle zaka ga azabar Allah Allah ubangiji ya sa mu zama masu godiya ni'imomin da Allah ya mana Allah ya kara cika mana su Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, alhamdulillah malam wani baban Allah yana tambaya eh, wani Allah yana tambaya cewa wai mutum ya yi matarsa sake uku shi kenan sai wani ya zo ya aure ta ya yi kwana biyu ya sake ta wai wannan ya halitta mai ita da inda ya tare da ita abinda Allah madaukakin sarki yake fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki hazawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a kaga in dai har mutum ya aure ta kuma ya tare da ita tarewa da kasa har ya sadu da ita to wannan shi kuma zai iya auren ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tazuki usayrata huwa usayrata eh, mana wani ba Allah yana tambaya cewa kamar gida sai inda muke kauyi idan aka yi rasuwa sai a raba dukiya tsakanin biya maza da mata amma gonaki ba a ba mata wai ko haka ya yi wannan ba daidai ba ne tsari da allah maɗaukakin sarki ya yi shi ne da bi zaɗi da shi domin mata da ne da daji wani akarabu wani ne zaɗi da shi domin mata da ne da daji wani ma matan nan kuma da ya ce shi ne bi mata da duk abin da suka bari ya haɗa kowace irin dukiya ba ba a cewa za a ware maza a ware mata a cikin abin da ya shafi gado maza a ba su kaza mata a ba su kaza kowanne mata suna da rago don Allah ce da nasi mata ma da maza duka suna da rago da ake wani ne zaɓi nasi malam wani yana tambaya akan cewa ka yi bayani akan ikhlasi to wai ne bambancin ikhlasi da tauhidi bambancin ikhlasi da tauhidi tauhidi shi ne kadai da Allah ikhlasi shi ne nufatar Allah a cikin kadai da Allah na'am eh, malam wani yana tambaya cewa wani ka'idodi ne wanda za a game sallah wato saboda ruwa to wannan ya dogon karatu ne wanda ya kamata su samu abin da ya tura muku karatu da muka yi a kan batun aljan ubai da sharatai amma dai don a zo hukunce hukunce da yawa a kai amma dai ruwan da yake sa a hada sallah shi ne ruwan da ya kai wanda zai yi jawo mutane haɗa shi saboda hadisin abdullahi bin abbas ya ce jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai na bai na zuri wal asri wa bai na maghrib wal isha min ghairi khawfi wala mat min ghairi khawfi wala matar ko min ghairi khawfi wala safar sai aka ce me yasa sai ce ala da Allah ya kulli da ummatahu ba da duk wanda zai kawo haraji wanda zai takura wa mutane ruwan da zai kawo haraji kuma shi ne wasu malamai da yawa suka ce mara ya kullu siya wanda yake yi cika su kafi in ka fita ka fita ne masallaci za ka je cike wa sha to wannan shi ne ruwan da ya kai amma wani ne wanda ba zai cika mutum sharan ba wannan da ya kai wanda za a hada sallah ba saboda babu haraji shi kuma hadisi cewa yayi arada Allah yi yusu da ummatahu to insha Allah mun ka karshe gobe idan Allah kai mana rai muna wato Yakuban wasakara Yakuban wasakara masallacin da aka saba yin wa'azi insha Allah jama'a Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda duk suke ta ba da gudunmuwarsu da ƙoƙarinsu da ba da ruwa da ba da kujeru da taimakawa Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi